بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين farko ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kamu yau Alhamis 23 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1436 Hijiriya wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan biyu na shekara ta 2015 Miladiyya. Za mu tashi a tambaya ta 156 na wannan littafi mai albarka a alamu sunna almansura. a tambayar tana cewa kam shu'abul imani kam shu'abu al-imani wato imani yana da rassa nawa ne imani yana da rassa nawa ne branches na imani yanzu kalma ta imani a dunkule dai mun san imani to sannan kuma a ƙarƙashin imanin nan kalman nan ta imani akwai abubuwa da yawa ayyuka daban-daban daban-daban in kai kaza imani kaza imani ne in kai kaza imani ne su suka haɗu gaba ɗaya suka dunkule suka zamanto me imani so imani yana da rassa yana da branches to guda nawa ne bari in buga mana misali kaɗan manzo Allah sallallahu alaihi hadisi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan fadan alheri kawai imani ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu girmama bako yana daga cikin imani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baifahu. girmama bako ka yi bako ka masa hidima ka girmama shi ka zauna da shi ka ɗebe masa kewa shi ma menene imani ne to kaga anan abubuwa guda uku girmama bako imani ne faɗan alkhairi da kame harce daga barin faɗan sharri imani ne girmama makwabci imani ne la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko so wa dan uwanka abinda kake so wa kanka shi ma imani to akwai su daban daban daban daban daban daban har rassa nawa ne imani qala Allah ta'ala amsa Allah madaukakin sarki ya ce laisal birra imani ba shi bane kawai an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi ku rika fuskantar da fuskokinku ku kalli gabas ko yamma yayin lokacin sallah imani bai taƙaita akan yin sallah kawai ba walakin birra sai dai imani yada da man amana billahi yarda da Allah ka yi imani da shi ka kaɗaita shi kada ka haɗa shi da kowa kan shi wannan imani ne mai zaman kansa wal yawmil akhir yadda da cewa akwai wata rana ta ƙarshe da duniyan nan komai nata zai tsaya komai nata zai tsaya akwai ranan yana zuwa wannan yadda da wannan a zuciya a aƙidance imani ne wal mala'ikati yadda da cewa akwai waɗansu bayin Allah mala'iku wanda babu wanda ya san yawan su sai Allah masu karamci masu daraja wanda Allah ya halicce su da haske su ba maza bane ba mata bane ba sa ci ba sa sha ba sa fitsari ba sa bayan gida kuma dukkan su ba sa saba Allah subhanahu wataala yadda da ba ƴaƴan mata Allah bane kamar yadda mushrikan laraba suke cewa al almala'ikatu banatullahi mala'iku ƴaƴa ne na Allah amma mata yahuda suka ce su kuma uzairu dan Allah ne kiristoci suka ce isa dan Allah ne mumunai kuma suka ce a'a shi Allah lam yalid wa lam yakul lahu to ka yadda da mala'ikun nan akwai su mun faɗi mala'iku a baya can da irin ayyukan kowanne da sunan waɗansu daga cikinsu yadda da wannan a aƙidance imani ne wal kitabi ka yi imani ka yadda cewa Allah ya saukar da littattafansa daga sama irin su zabura attaura injila sufi ibrahima sufi musa sannan kuma wa uba alkur'ani mai girma ka yadda da su kuma ka yadda da qur'anin nan cewa daga Allah ne babu harafin da aka rage ko ɗigo babu wanda aka ƙara a sama da abin da Allah ya saukar kuma ka yadda shine shari'a shine doka ba maganar ɗan adam ba ne. ka yadda shi ma imani ne sannan wannabiyina ka yadda da dukkan annabawan da Allah ya saukar da su wanda ƙur'ani ya kissanta mana su manzo Allah ya ambata mana su ka yadda da su ka yi imani da su cewa eh, suna nan kuma ka bi manzon Allah sau da kafa da shari'arsa yadda da wannan ma imani ne kaga wani sun yi denying annabi ko kaga ai wanda duk yayi musun ba annabi ai ya zamanto kafiri ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da Allahn da raina ke hannunsa inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun summa la yu'minu bi illa kana min ashabin nar babu wani ba yahude ko kirista a duniyar nan da zai ji labarin zuwa na yaki yin imani da ni manzo Allah ce na rantse da Allah da raina ke hannunsa sai ya shiga wuta sai ya shiga wuta wuta ne za shi kawai to kun ga imani da manzanni da annabcin annabi da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma imani ne wa atal mala ala hubbihi ka ɗebo dukiya wanda ranka yake so sannan bisa son ranka ka ɗauko shi ba wani bane ya tilasta ka ba don riya ba ka ba da dukiyan nan ga zawil ƙurba ka rika ba wa ‘yan uwanka kana taimaka musu ‘yan uwanka na jini duk wanda yake buƙatan taimako ka taimaka masa waliyata ma ka rika ɗiban dukiyanka kana ba marayu kana taimaka musu ba wa ‘yan uwanka na jini imani ne, ba wa marayu imani ne, wal masakina imani ne, wabni sabili matafiya imani ne, wasa'ilina da wanda ya zai roƙe ka tsakani da Allah ba wai wanda ya mai da roƙo sana'a ba. Ba wai wanda ya mai da roƙo sana'a ba, wanda kowa ya san lallewa ne innan mabukaci ne yana bukatan taimako, ka bashi. imani ne in ji Allah wa riqabi ka ba wa mutumin da zai fanshi kansa wa aqama salata sannan shi ma imani ne sannan tsaye da sallah da kulawa da ita akan lokacinta da yinta a masallaci a jam'i ga maza ba mai tolerating wannan ya jure masa ya rika yi sai wanda yake wa mumini shi ma imani ne sannan wa'atar zakata in lokacin zakka ya zo ya yi sauri ya cire zakkan dukiyarsa babu ƙauro babu ganin cewa ya yi yawa kamar yadda muke jin waɗansu kisoshi wani da ya ce a duba ni ma fa a kasin naji wani malami ne ya faɗa ya ce ya ce a yi lissafin dukiyansa a cire haƙƙin Allah da aka cire aka ce ya kama miliyon kaza ya ce kai ina ya yawa a rage <laughs> a rage kawai ya yawa miliyoyi a rage kawai a rage to ka gani ya cire ba tare da kwauro ba ya cire zakkan nan yana mai jin daɗi da nishaɗi a cikin zuciyansa akan cewa lallai yana murna yana jin daɗi zai cire haƙƙin Allah kamar yadda Allah ya ce ya ba da ita kuma ga wanda Allah ya ce yana jin daɗi ba tare da ɗaura fuska da samun damuwa a cikin zuciyarsa ba ba mai yin wannan sai mai sai mumini shi ma is a sign alama ce ta imani mai yin haka wanda ba su da shi ai sun hana sun ki kaga ai ta dalilin kin ba da ita ai an yaƙi waɗansu sun mutu a matsayin kafirai riddaddu lokacin sayidina abubakar an yaƙe su a matsayin riddaddu kafirai walmufuna bi ahadihim sannan masu cika alƙawari in sun yi alkawari suna cikawa yin alkawari da cika shi a yanda aka ɗauke shi shi ma alama ce ta imani wani reshe ne na imani mumini baya haka ai wannan aikin mumini ne mumini baya taba ɗaukan alkawari ya saba ai kun ga manzon Allah ai ya ce yana daga cikin alamun munafurci ko ayatul munafiki talata wa fi riwayatin arba'a alamun da ake gane munafiki hudu ne wani sa wani kaulin aka ce uku ne idza haddasa kazaba duk maganan da zai maka sai ya hada da ƙarya wa idza wa'ada idan ya dau alkawari sai ya saba wa idza tumina idan aka amince da shi aka yadda da shi aka bashi amana ya ci amana wata riwaya sai ya ce wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara ta wani hadisi ya kawo biyu idan ya yi yayi nan ya yi alkari sai ya yi yaudara can kuma idan husuma ta haɗa ka da shi sai ya yi fajirci to kaga saba alkawari makai aka ce munafiki ne mai yi wanda kaga yana alkawari ya cika ya tsaya a kan shi cika shi ma wani reshe ne na me cika alkawari sannan wasabiri na fil sa'i masu tsananin haƙuri fil sa'i. a halin yaƙi ko halin tsananin talauci talauci hmm? ana fama da talauci talauci talauci amma mutum ya karɓi abun with faith da imani da gaskiya ya yadda Allah ne ya jarrabe shi ba zai taɓa tunanin bari ya nemi wata hanya ta ha'inci ta yaudara ba ce ai dole in shiga fashi kawai ba zan iya zama a irin condition ɗin da nake ai dole in shiga sata dole in shiga fashi dole in shiga ya shiga 419 ya shiga tonon kabari ya shiga sai da sassan jikin mutum ya je ya sassaro bishiyoyi kawai ya haɗa wai maganin gargajiya haka kawai bai da sana'a bai san sana'an ba bai gada ba bai komai ba da makamantansu ya je ya samu eh, eh, kwalaben fiyo a nan ya yi ta tara rana a tsaka ya kawo shi juma'a maganin kaza maganin kaza maganin kaza ya ɓace ya cutar da jama'a to haka za ka tarar mutane wani baya taɓa haƙuri akan yadda Allah ya jarrabe shi sai ya nemi ta hanyar haram ko ya ci amana ko ya ci duken wani maraya ko ya rike haƙƙin wani to wasabiri na masu daurewa eh? mu duba a can cikin suratul baqara Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati yace wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna Allah ce ulaika alladhina ulaika alaihim salawatun wa ulaika humul muhtadu waɗansu su ne suke shiryayi su ne suke kan shirya ba mai jurewa talauci da halin da Allah ya ajiye shi cikin talaucin nan kaga dukiya tana wuce ta gabanka ta haram ka ki tabawa ba mai yin wannan sai mumini yin haka shi ma wani reshe ne na me na imani wabbar ra'i mai haƙuri a yayin da Allah ya jarrabe shi da wani irin ciwo ciwo da cuta ya yi haƙuri a kanta ya mai da al'amarin ga Allah ya ce daga Allah ne ya yi haƙuri ya jurewa raɗaɗin da yake sha da azabar ciwon da yake sha ya mai da al'amarin shi ga Allah ba wani wani ne ya mun wani ne ya jefe ni wani ne ya mun sammu wani ne ya mun kaza kawai Allah ne kawai ba mai jure ma wannan shi ma sai abun nan sai mumini shi ma alama ne na rashin imani reshe ne na imani wahinal ba'as mai jure lokacin yaƙi in ya kama jihadi na tsakani da Allah na fi sabilillahi fiyo jihadi ne ya kama mutum ya tsaya ya cajirce ya daure ya tsaya ko ya mutu ya yi shahada ko ya rayu addinin Allah yana da izza da ɗaukaka ba mai jure wannan sai mai sai mumini in kana ganin ai munafukai idan yaƙi ya zo sai su auna su yi stodin yaƙin idan suka ga mumune za su ci nasara sai su ce inna ma'akum idan suka ga kafirai ne za su ci nasara su ce inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un kullum muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i haka zaka same su to Allah ya ce ula'ika waɗannan mutanen su ne allazina sadaku su ne masu gaskiya a medinsu a imani wa ula'ika humul muttaqun masu irin waɗannan sifofin su ne asalin masu tsoron Allah masu tsoron Allah amma mutumin da wani in talauce ya talauce sai ya canja ya bar addinin ma ta ji wai coci ya kira shi an bashi wai kuɗi saboda haka ya ma bi cocin kawai tunda ya nema an kya bashi saboda haka ya koma coci makamantansu ko ya koma dan fashi ko ya koma hayakila ko ya koma dan banga ko ya koma menene Ayi yi hayan shi ya zage wannan ya kashe wannan don ya yi talauci ba zai tsaya a yadda Allah ba duk nan condemn ne imanin su manzo Allah sallallahu a wani hadisi yana ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair manzo Allah sallallahu alaihi yace yana jin mamakin al'amarin musulmi mumini ko kuma al'amarin mumini yana burge shi yace duk yanayin da mumini ka same shi al'amarin shi za ka sami cikin alkhairi yana appreciating yadda ya samu kanshi idan alkhairi ya same shi sabara ko fa kana khairan lahu idan alkhairi ya same shi shakara kai sai ya gode wa Allah idan Allah ya bashi ya masa buɗi, sai ya gode wa Allah ya gode wa Allah ya ce ka alhamdulillahi na samu kuɗaɗe godiyan shine a ga yana sawa a duk inda Allah yake so yana me yana taimaka yana taimaka yana taimaka yana taimaka a gani haka yake wa yana sabahu barra'u sabara idan yanayi ya canja masa ma talauci da rashin jin daɗi da rashin abu sabara sai yayi yi haƙuri a haka wannan haƙurin fakana khairan lahu sai ya resultin masa wani alheri sai ga haƙurin ya samo masa mafita kuma ina fata an gane a haka zai zauna bai taɓa ruɗuwa da cewa da jib yake hawa manyan motoci yau ya dawo a a motan wayo menene dinnan mashin dinnan bai jin kunyan wannan amma wani ba zai taɓa yadda da matsayin da Allah ya sauko da shi bai ce ina wai shi zai a fallasa ai fallasa ne za a gane ya je ya lodo loan daga banki ya ɗebo kuɗi ya ɗebo kuɗi fa ba zai yadda ba yadda da yake hawan jib din nan sai dai kullum a haka amma ba zai taɓa yadda ya ce tun da Allah ya sauko da shi bari ya sauko shi ma wani ba zai taɓa yadda ba Nisa sai ya mutu ka gafa ashe la lillahi wa inna ilaihi fanko ne kawai fanko ne kawai duk banki ne ashe ma kawai duk banki ne wai kar a fallasa kar a yi ta zagin mu kar a mana dariya ta haka za ka tar wani baya yadda da inda Allah ya tsaye da shi Allah ubangiji ya samu dace wa qala an sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-imanu shi imanin nan da kuke gani kalman kalman imanin nan da kuke ji bid'un wa sittuna wa fi riwayatin bid'un wa sab'una shu'batan tana nan rassa rassa rassa rassa har saba'in da yan kai kaza imani ne kaza imani ne kaza imani ne kaza da kaza imani ne yana nan yana nan an yi classifying nashi rassa rassa har saba'in da yan kai a wata riwaya sittin da yan kai amma ta saba'in da yan kai in tafi yawa ina tafa manzo Allah ce fa'alaha the highest mafi girman mafi ƙololuwan mafi ɗaukakan shine la ilaha illallah ka yadda da la ilaha illallahu da abin da take kunshe da shi kuma ka zauna ka yi ta maimaita ta karkace la ilaha illallahu a ganka gaban boka karkace la ilaha illallah ka yadda da ita a ganka gaban dan tsubbu karka yadda ka ce la ilaha illallah ka yadda da ita a ganka gaban menene mai bugun ƙasa ko kai kana bauta ma wani kabari ko wani kabari kana masa sujada ko na wani waliyi ne ko kana zuwa ka abin nan eh, za ka yi tuntuɓe ka kira sunan wani ko ka je ka roƙi wani haihuwa ko ka je kabarin wani abu ko na annabi ka nemi biyan bukata a kabarin annabi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a zuwa a nemi kaba a nemi biyan bukata a wajen shi na jalabi ka jawo ka roƙe shi wani abu na alheri ka jawo wa kanka ko dafa'i ko kuma ka roƙe shi tun kuɗe maka wani bala'i tsakaninka da annabi assalamu alayka ya rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ashhadu annaka qad ballagta risala wa nasahta al-umma fajazaka Allahu anna wa an ummati islam khairan kawai ka tafi aminci Allah tabbata a gare ka ya rasulallah ko ka je kabarin shi ko baka iya kawai ka ci assalamu alayka ya ya yayi ka wuce kawai assalamu alayka ya ya yayi assalamu alayka ya umar yayi in baka san larabcin ba ka ce sannu annabi Allah saka maka da alheri eh sannu abubakar Allah saka maka da alheri sannu umar Allah saka muku da alheri kawai ka wuce sannu din ai shine salamu din ina fata an ga ko kan shi ka takaita ka ka ka yi ziyara ka amma ka ce annabi kamun kaza kamun kaza kamun kaza kamun kaza in kana neman shirka kaga annabi ne kabarin shi ne amma in kai ka zama mushriki to mai Allah ce wala ya amurakum an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaban aya amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun Allah ce ni bazan zan ban taba umurtan wani ya riki mala'ika ko annabi matsayin tamkar matsayin Allah ya yana roƙon shi abinda ba mai bada shi sai ni ba Allah ce ta ya za in umurce ku da kafurci bayan na ce ku yi imani da ni sai in umurce ku da kafurci me kafurcin shine ya umurce ka kaje ka roki annabi ya maka ya baka da eh? annabi da ya rasu dan Allah dan Allah ba bashi akan shi na jingina me ya bada jingina silken shi ya karbi rabin mudun me alkama sai ka zo kabarin shi ka roke shi miliyon ya mutu yana da bashi a kan shi kai ka zo ka roƙe shi miliyon ko a nuna maka kabari wani shai ka zo ka roƙe ka can cikin kabarin akwai wani kamfani ne da ya buɗe fi sabilin fa don Allah in mutum ya mutu aka binne shi can in inda ramin da ya shiga wani kamfani ya je ya buɗe to don me za ka roƙe shi miliyon ya samu su aina ka ah, fata an gane rika tunani irin wannan rika tunani iri wannan ma a rayuwar shi ma bai taba rike abin da kake roƙon shi ba sam takan ne har ya mutu ma sai an ba da na zakka a kai masa amma kawai mutum saboda damsul basirati wal khizlani ya je ya ce wai zai roƙi abun nan mutum kuɗi zai roƙe shi haihuwa haihuwa zai roƙe shi ya kare shi daga sharri da fitina yana kwanci a kabari ya ruɗe ka ce kana neman shi ya rika kare ka duk irin wannan za ka ga abu ne wanda kawai kwakwalwa ba ta ba lafiyayyar kwakwalwa ba ta yadda da shi lafiyayyar kwakwalwa ba ta yadda da shi idan kuma za ta yadda da shi mu duba yanzu idan ka zo kofar ɗakin wani ko ɗan sanda ka ce ranka daɗe sa ya ce na'am menene shigo za ka shiga ka bayyana masa salamu alaikum salamu alaikum ka kwankwasa wani da barayi suka shigo ka ce masa da Allah barayi ya ce yaya ya yi magana aka ce barayi ne a taimaka mu ko ina da matsala ka za a taimaka mu kaga wanda ai da ya amsa ka natsu ko ka masa bayani to ka je kabarin ka ce da Allah Eh, kana roƙon shi kana roƙon sa yace wane ne kaji kabarin ya faɗa na'am me dalilin gudun saboda ya saba me hankali amma wannan da kaje kai sallama da shi a ɗaki kace salamu alaikum kana kiran shi kana kiran shi ya amsa me yasa baka gudu ba yayi daidai da hankali yayi daidai da kwakwalwa wancan me yasa ka gudu ka zo bishiya kana bauta mata kana bauta mata ce na ji bayaninka don Allah za ka tsaya ka ji bishiya tana sha matso don Allah za ka natsu me yasa ya saba hankali to duk abin da ya saba wa fitira ya saba wa asalin fitira yadda Allah ya halicce ka to sai kaga abun bai maka ba sai kaga abun bai maka ba yanzu ka zo ɗaki wani mutum kace don Allah ina so ka taimake da dubu ashirin zo ka karɓa ya baka nan kuma da ka je kabari ka ce ya wali Allah ya wane kaza kaza kaza kaza sai kaga hannu ya tsago kabari kawai da dubu ashirin ce zo ka karɓa ce wa ni ha ba mana hauka ke yi fa ina fata an ga me yasa wannan baka yadda ba wancan kuma me yasa ka yadda ya yi daidai da mi ya yi daidai da hankali saboda shi rayayye ne mai iya bakan ne wannan kuma ka tabbatar ya mutu ya riɓe tun 1920 kuma ka ga hannu ya fito wallahi da ƙirka matsa kusa da kabari na why ya saba wa asalin mai hankali kuma in kaga kudin na binka kana gudu zaka wallahi ban so wallahi me yasa to idan har ba za ka kar in har zai amsa maka ka gudu me na kiran shi idan har zai je hoya baka abin da kake son me na gudu Hakanan da yanzu mutum zai zo ya zauna ya tare a masallaci kullum da safe yana wuri Allah ka bani da Allah ka bani da Allah na roƙe ka har ya ga yaro ya fado daga silin pop a cikin tsumman goyo yana ye menene wurudi to amma idan ya bi process din samun yaron fa ya nemi na sadaki ya nemi aure ya bayar ya haifi yaron a nan Allah ka ba da yanzu aka bashi zai fi natsuwa da wannan haka nan ma Allah ba ni kuɗi ba ni kuɗi ba ni kuɗi bai je kasuwa ba yana zaune kai ya ji kuɗi sun faɗo a nan zai tashi ya yi gaba ne ke bane ga kuɗin ka ce basu a nan zan kawo ma gida ce ba ka shiga da waɗannan gida to kaga shi normal channel din yin abu in ba in ka same shi ta wata hanyar ba za ka yadda da shi ba domin kai ma din kan ta san ba ta haka ake samun shi ba to wannan shi wannan nan ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri to kaga kalman da tafi daraja a cikin imani din nan shine la ilaha illa kai accepting dinta in ka ce la me ma'anar la a kalmar larabci no no ita da haka ta fara babu yes a musulunci babu na'am la ne soja ne yes je kamari babanka ka yes sir zo ka sai mun ga yes sir zo ka kaza yes to shi ko musulunci da no ya fara wani zo ga menene mu yi kaza mu yi business ka ce la sayya illa illallahu sai yanda Allah ya ce Muhammadu Rasulullah da yanda annabi ya ce sai na ga yanda Allah ya ce da manzonsa kafin nan to idan kai bincike ya dace ka gan shi halal to nan ne na'am zai biyo amma laɗin nan dole shi ne wani zo ga wata harka wallahi ka ce la me kake nufi da la illallah sai yanda Allah ya ce da Muhammadu Rasulu da alkitabu wa sunna aka komai za ka faɗa duk abin da aka kira kala ne zo mu ci wani abu mu sha wani abu yana da daɗi ka ce la me ma'anar la sai na yi bincike in tabbatar halal ne da Allah da manzansa sun halatta shi ina fata an gane shi ne shi ya sa mai alari ya fassara ce wala ya hillu lahu kwata kwata ba a yarda maka ba ka yi wani aiki ka yi approach wani aiki hatta ya alama hukman lahi fihi sai ka san hukuncin Allah hukuncin sanin hukuncin Allah ko ya zo maka a Qur'ani ko ya zo maka a tabakin manzo Muhammad sallallahu alaihi alkitabu was shine alkitabu was ai musulmi in yana bin musulunci wallahi baya zurmewa ya fada wani waje in ka ga ya burma ya fada wani gu to babu shakka ya bi son zuciya ne ya bi son zuciya ne kawai yanzu kama waɗansu suka kira ni jiya wai mata an tara mata a wani hall menene jama'a jama'atu ko women in menene menene dai ban ji abin nan ba wai an ce za a ba su taimakon kuɗi 5,000 amma kowa in zai je ya je da voters card din shi wannan pvc din shi idan aka je sai aka kawo ni form sai a ɗauki dukkan information din katin a form din sai a mayar maka sai a baka dubu biyar to dubu biyar din kuma sai a cire dubu ɗaya shine na kati na fom din ka saya kuma an daɗa cire shi wannan na fom kun san hikiman su information din da duk katin ka suke ciki yanzu za a je ko a shigar da su a a ɓata kaman kai ne ka sayi recharge card ina fata an gane sai wani ya ce kankare mu gani ya kankare sai ya zo ya ɗauki me nambobin sai ya ce to gashi je ka gida kana zuwa gida ya riga ka zirawa a me a wayan shi wani ma nan a kabala ya bullo wai wani mai anguwa ne menin me ya ta tara matasa suka bugo shi ma haka nace to kuya akai kuka fada nan wallahi mai anguwa ne nace kai mai anguwa ma'aikacin INEC ne irin dabbanci ne ku har abada wai yana poli nace polin ka bai amfane ka ba gani katin da in ka yi shi ma ba ran da za ka da shi sai wai za a duba asalin katin kan ya yi kyau kamar yadda yake a kwamfuta za a ɗauki information ya yi kyau domin a tabbatar ranar zaɓen katin ka is genuine na ce ma'aikacin inec ne a lokacin da ka je aka ɗau ka aka maka suwa suka maka yan INEC ne a ina aka maka a polling booth lokacin da aka zo aka rarraba ina aka ce a haɗu a karba. a nan ɗin ne yanzu kawai wani da baka sani daga ko ina ba ya jiro shi ba ma'aikacin INEC ba ya menene ya ce maka ka kawo za a taimaka maka ai za a taimaka maka sunanka da adres ɗin gida ake bayarwa da phone number shi muka sani me alakan shi da katin zaɓe illahi lazi malam za mu je mu bashi kashi wannan ce ba ruwana wannan ruwana to kullum za ka ga misali in mutu ya zo maka ah kaza kaza ne eh dole he na bada kati zai to ka yi ka dawo zuwa gobe mu ba mu da basira ka yi ka dawo zuwa gobe kafin gobe nan ka je ka ka tabbatar me asalin abun yaya kaza kaza mutumin na ya zo maka wai mai anguwa ne bai da alaka da wannan kai komai naka daga ainihin ka samu yanzu wani kawai ya zagaye wai ya ya ya ya baka da makamantansu to irin wannan wautan shine irin jahilci din da zaka samu komai mutum ana ce masa abu ya ce na'am a ce maka abu a ce na'am shi kuma musulunci yana so ka fara da me la sai ka tabbatar da me inganci abun sai na'am ɗinka ya biyo baya na'am ɗinka ya biyo baya haka haka musulmi mai hikima shi samu wato Allah ya ce manna za ce wa man yu'tal hikimata wanda duk Allah ya bashi hikima faqad utiya khairan kafiran an bashi alheri me hikima sanin addinin musulunci ba za a taba cutar da mutum ba Allah ubangi ya sa mu dace to mu duba wa ajnaha minimum mafi kankancin wato rassan imanin nan shine imatatul adha ani tariqi kauda abinda zai cutar jama'a daga me daga hanya shine the minimum mafi karancin imani the top one din the highest one din shine la ilaha illallah mafi karancin shine kauda abinda zai cutar da to duk abinda ke in between din nan su ma imani ne wal haya'u shubatun min al iman mu duba sai manzo Allah ce kunya ma wani yanki ne magaba ɗaya na imani kunya idan Allah ya sa mutum kunya to za ka ga abubuwa da yawa na alfasha ba zai yi su ba abubuwa na cutarwa ba zai yi su ba shi ya sa manzo Allah ya ce tastahi fasna'ama idan har kunya ta warware ta fita daga mutu ya zama to mara kunya manzo Allah ya ce wannan zai maka kowane irin abu ya rike hannun yarinya a gaban kowa ya wuce iyayen shi menene din shi ba wani abu bane ya daga kwalba ya sha ba wani abu bane saboda kunyan ta fita ya busa abun nan wiwi ba komai bane bai gan kan kowa da gashi saboda me kunya ta fita kunya ta fita to kunya ita kanta wani yanki ne na imani to yanki ne na imani Allah ubangiji ya rufa mana asiri sai mu je tambaya ta 157 tana ce bima fassara ulama hadhihi shu'ab wancan dai mun ji daga aya mun ji kuma daga hadisi to muna son mu ji maganganun malamai da me malamai suka fassara rassan imanin nan jawab malam yace qad addaha jama'atun min shurrahil hadisi waɗansu gagga-gaggan malamai masu sharhin hadisai sun kirga su wa sannafu fiha tasanifa kuma sun wallafa manya-manyan littattafai a kansu suka sa musu suka sama littattafan rassan imani shu'abul iman fa'ajadu sun kyautata bayani wa afadu kuma sun amfanar sun yi bayanai masu kyau masu amfani a ciki walakin laysa ma'rifatu ti'dadiha shartan fil imani amma ba wai ba wai sanin yawan su ka haddace su din sharadi ne kafin ka zamanto mai imani ba a'a don baka kirga su ba misali baka san yawan su ba wannan baya nuna baka da imani tunda dai ayyukanka na yau da gobe duk kana yin su yanzu wani in yaga kwalba ya kawar ya yi aikin imani amma wataƙila bai san wannan ɗin da cewa reshe ne na imani ba bako ya zo ya girmama shi amma bai san hakan wani reshe ne na imani ba yanzu idan aka ce wane zo da Allah dalla kirga mana farillan sallah yace inna lillahi wa inna farillan sallah ai farillan alwala karamkallah ban san su ba wallahi to zo yi mun alwala a aikace sai ka ga yayi alwala tsaf kaga anan duk farillan alwalan sun me sun samu amma bai san kaza din farilla sai a ce bai da alwala yana da alwala yana da alwala yana da alwala ina fata an gane ko wannan shine a ah, sai me na'am bal afadu tidadu fil iman bal yakfi imanu biha jumlatan idan kayi imani da su kawai a dunkule din ko baka san su in details ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza imani nuno imani dai da Allah da dukkan aiki mai kyau Wani alhamdulillah ya wadatar wa hiya la takhruju anil kitabi was sunnati surar san imanin nan ba sa fita wajen litta alkur'ani da sunnan manzo Allah so in ka san alkur'ani ka san sunnan manzo Allah kuma kana aiki gurgudo da abin da suka faɗa to shikenan kaman kai menene kai aiki da kai aiki da waɗannan rassan imani yanzu idan ka tada wani kace zo ga ya mun sharuɗan sallah ga ya mun rukunan sallah ga ya mun wajiban sallah ga ya mun mustahabban sallah wallah ba zan iya <laughs> kirgo su ba to amma sallan sai ka ce zo ka mun salla da ya zo gaba ɗaya sai ya kaga ya ɗaga hannu ya ce Allahu sai da ya je ya yi alwala kaga ya kawo sharaɗi sai da ya jira lokacin sallan ya ya kawo sharaɗi ka gani ya je ya yi tsarki ya kau da najasa na hadasi da habas kaga ya kawo mai sharuɗa da aka zo kuma zai yi sallan sai da ya fuskanci alkibla kaga wani sharaɗi ne amma bai san sunan shi sharaɗin sallah ba ne sai ya fara ya ce allahu akbar ya yi kabbaran harama kaga ya kawo rukuni amma bai san haka rukuni ba ne amma ya san lallai ana haka ya karanta fatiha kaga ya kawo rukuni ya karanta eh, sura kaga ya kawo sunna ya yi ruku'i kaga ya kawo rukuni ya ɗago ya kawo rukuni sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ya kawo me ya kawo wajibi kaga tafiya su jada da abinda ake faɗa duka sai ya kawo maka sallah hundu da ya ɗago ɗin kuma sai da ya daidaita gaba ɗaya da ya je sujadan sai da ya daidaita itma'anna da ya dawo sai da ya daidaita a zaune sai ka gaya maka sallah tsaf to kaga kai da ka san menene sharaɗin menene rukunin menene wajibin menene mustahabbin duk kana gani ya kawo su ya kawo su ya kawo su sai ka ce don rashin faɗan su a baki ya kirgo su bai ba sai a ce bai da sallah tunda a sallan shi gaba ɗaya sallan shi ta yi containing nasu ko ba haka ba alhamdulillahi alhamdulillah yanzu yana jin magabata da can irin su kafin zuwa musulunci da can idan ka kawo wani ta tada shi kace ya maka ta'arifin alfa'ilu ismul marfu bai sani ba amma larabcin shi duk inda fa'il yake yana kawo damma duk inda maf'ulun bihi yana kawo fataha to daga baya ne aka bullo da ka'idojin nahawun nan fa'ilun ismul marfu'un maf'ul bihi ismun mansubun taqaddamahu fi'lul fa'il eh, menene menene saboda an ga larabci yana gurbace ƴaƴan laraba ba sa iya larabci mai kyau aka ce to a rika sa ka'ida su koya shi yasa yanzu ba kwa lura idan bature ya zo na yayi masters a hausa sai kai ya rika koya maka ba ina aliyu ban gansa ba sai bature ce kai ban gan shi ba ya kawo maka hujjan faɗan haka kai ɗan hausan haifaffen hausan gaba da baya wanda ya zo ya karanta shi a ka'idance sai ya yi ta cin menene gyaran mutum ta cin gyaran mutum ta haka za ka tara ina fata an gane mu. na'am wa hiya la takhruju anil kitabi was sunnah surassan imanin nan gaba ɗaya ba sa fita daga qur'ani da sunna manzo so idan ka san qur'ani da sunna manzo Allah kuma kana yin su a rayuwarka kana bin su gwargwado to tamkar ka san shu'abul imani ne rassan imani nan duk kana practicalizing nasu kana sa su into practice ko da ko da yake baka san kaza kaza bane kaza kaza bane wa qad abdi saboda haka ya wajaba akan kowane bawa imtithalu awamiriha ya rika bin umurnin alkur'ani da sunna Zawajiri ha ya rika ne santan abinda alqur'ani da sunna suka kwaɗi mutum wa tasdiqu akhbariha ka rika gaskata dukkan labarin da alkur'ani da sunna suka zo da shi wa qad istakmala shu'abal iman in kai haka ka haɗo duka rassan imanin ka imani da su gaba ɗaya wallazi addaduhu haqqa haqqu kullin min al-umuri wallazi addaduhu waɗanda ko malamai suka kirga su suka san su a kirge haqqu kullin min umuril iman haƙƙi ne na kowane abu na al'amarin imani walakin al-qat'a bi annahu muradun nabi sallallahu alaihi wasallama <coughs> amma yankewa cewa lallai shine annabi yake nufi direct to yahtaju ila tawqif wannan madakata ne malamai ne kai suka yi menene suka yi ijtihadi suka zakulo su waɗansu amma ce direct shine annabi din yake nufi wannan wani ijtihadi na malamai effort kawai suka yi making suka fito da su ina fata an gane ko to a nan ne da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu dakata Allah yi wa ɗan kaɗan da muka yi albarka wannan shine wannan idan muka shige shi to za mu kai karfe goma a nan kuma na san ba za a so ba ne da tunda a yau ana azumi to gara mu bashi kaga ai yana da tsawo tambaya ta 188 da 58 eh, to za mu dakata a nan